Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kamar da yadda kuka sani suna na amatalla a yau zan yi kira ne akan mutane wa'inda suke kokarin su tozarta 'yan uwansa mutane ta fannin <clears throat> musamman ta fannin mutum ya rinka daukan videos wanda ya san sirri ne na dangane da mutum ya rinka yada shi a duniya saboda ya bata mishi suna ko kuma makamancin haka ko kuma saurayi ya rinka kokarin don ya tozarta budurwar shi ko kuma budurwa ta rinka yi don ta tozarta eh, eh, saurayinta ko kuma wasu zaka ga sun ɗauki vidiyo eh, din yan uwansu yan siyasa waɗanda suka san ba su abu mai kyau ba kuma suna yaɗa shi a duniya saboda gaban da yake tsakaninsu na siyasa idan kuna gaba kawai ya kasance a ta bangaren siyasa ne amma duk abin da ka san idan kai zaka ci zarafin dan uwanka ko kuma ka san zai taba mutuncin shi da wani abu nashi da iyalan shi bai kamata kuna yin irin wannan abin ba saboda kai ma idan aka maka ba za ka ji daɗi ba duk abin da ka san idan aka ma ba za ka ji daɗi ba kakkai kokarin kai ma kama wani saboda irin wannan abin ba ku san in kuka yada shi a duniya ba ku san tsawon inda zai kai ba mutum kuma ya kasance yana da iyaye yana da wannan ran iyayen shi zai su matuƙa da kuma iyalai da sauransu kaga duk wannan cin fuska ne da cin mutunci dan adam don haka ina kira a gare ku don allah da mu kiyaye da irin wannan abubuwan da mutane suke yawan yadawa a duniya kowa yana da mugun abin shi amma ba wanda aka <clears throat> ake sanin nashi sai irin wanda ya yi suna a gari kuma irin su ne din ake ɗaukowa ake yaɗawa saboda a ci mutuncinsu ko kuma a karya wata daraja da suke da shi don haka ina kira a gare ku don allah don annabi da mu kiyaye irin wa'innan abubuwa saboda kai ma baka san me zai faru da kai a nan gaba ba idan ka yi ma wani a yanzu ka ji daɗi kai ma nan gaba baka da tabbacin abin da zai faru da kai da za a yada a duniya wanda kai ma ba za ka ji daɗin shi ba da haka nake kira a gare ku ดมิเชียย